Masu mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya, mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamnatin Najeriya ta naɗa mataimakin Sufeto Janar na 'yan sanda Suleiman Abba ya mai gurbin Sufeto MD Abubakar da ke barin gado bayan cika ka'idar shekara 35 a aikin gwamnati. Wannan na zuwa ne lokacin da gwamnatin ta baki mai bada shawari kan tsaro saboda suke ta ce san bata da hannu a zargin hari kan Janar Buhari da Shehu Ɗayiro Bauchi. haka na ana tsakiyar taziya ga shugaban yan uwa musulmi Sheikh Ibrahim El Zazzaki bisa kashe ayansa uku a muzarar ranar Kudus shugaba Jonathan ya kaddamar da gidauniyar tallafa tallafawa waɗanda ta'addanci ya rutsa da su da ba da naira biliyan goma madadin gwamnatin tarayya almajirai sun ɗauko ƙoƙon bara bayan ƙarewar ramadana da suke samun abinci cikin sauƙi an dai idil fitiri a najeriya bayan sanarwar watan shawwal ranar asabar ɗin makon jiya Gwamnatin Najeriya ta ba da sanarwar mutuwar mutum na farko da cutar Ebola a Najeriya, wani mai shekaru 43 ne daga Liberia wanda ya shigo Najeriya. Nasiru Adamu El Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta da goma sha biyar. Yau Elhikaya zai ɗora ne daga inda ya baiwa Malam Bashir Baba zarafin yin ƙarin haske. Bashir Baba, ka ji abubuwan da su 'yan siyasa suka faɗa a matsayinka na mai lura da harkokin yau da kullum cikin minti ɗaya wani sharhi za ka yi. To lallai wato babu shakka magana dai da na fara tun farko ita ce aka komawa magana ce ta ya za a yi kowane bangare adalci kamar yadda nake faɗa adalcin nan an fi gano shi ta bangaren shi eh, jam'iyyar pdp domin ita ce take da gwamnatin tarayya ita ce take da jami'an tsaro ita ce take da 'yan sanda ita ce take da sss ita ce take da soja duk wani jami'in tsaro nata ne saboda haka in za a yi amfani da jami'an tsaro a musguna ma wani ko wasu a harkokin zaɓe za a fi nuna ɓangaren jam'iyyar pdp mai gwamnatin tarayya za a fi nuna ta da yatsa wannan shine abin da muke faɗa abu na biyu kuma su kansu ɓangaren yan adawa ɗin kamar da yake faɗa kasan su kansu yan adawa ɗin jam'iyyar apc a za ga cewa sukan zauna ne su lamo lokacin suna nuna cewa ai su ba su da jami'an tsaro ba su da kowa su Allah kaɗai suke da shi ta ƙarƙashin ƙasa kuwa akwai barna iri-iri su ma da suke iya yi ka kyale ɗan siyasa ma nasu ba ka iya gane masa to amma dai abin nufi kowa ya adalci kowa kama karya ɗin da ake zargin gwamnatin tarayya gaskiya a daina saboda irin abin nan da ake cewa duk wanda ya kwana lafiya shi ya so najeriya nan sai da ita tukunna sannan za a yi magana shugabanci 'a muna ganin arun abubuwan da suke biyo bayan zaɓe da aka yi na magudi na cin mutuncin mutane lokacin zaɓe na sanar da wanda ba shi ci zaɓe ba cewa shi ne ci zaɓe da balahirar da take biyo baya saboda haka ya zama wajibi kowa ya shiga taitayinsa duk wanda ya kwana lafiya aka ce shi ya so. a bashir babu bari mu koma maza shi honorable abdullahi mai basira abdullahi mai basira ko ba faɗa ba zan iya cewa kai ka san daga jihar neja kake kuma jihar neja tun da aka fara wannan demokuraɗiyar tana ƙarƙashin jam'iyyar pdp ne a shin akwai wani mai sharhi da bayan zaben ikiti din na yake cewa wannan darasi ke nuna ba wai don in jam'iyya tana mulki a jiha ne Eh, yake nuna za ta ci gaba da yin mulki a 2015 wato tikila za a samu musaya a wasu jihohin shi na ah, shin ah, kai ya kake ganin lamarin kana jin za a iya yin abubuwan da aka yi ikiti a sauran jihohi ba tare da 'yan jam'iyyar ku sun kawo tashin hankali ba eh mun san cewa zaɓe na farko dole za a baiwa wa kowa ka kuma mu a matsayinmu na jam'iyyar pdp kowa da ƙoyan shi shine maganar gaskiya amma idan za a bi yadda zaɓe ya kamata a ce ya zama yadda aka yi zaɓen nan a ekiti aka sa jami'an tsaro inec suka yi aikinsu kuma kowa ya je ya jefa ƙuri'ansa aka ƙirga wannan ƙuri'a mai ci ya ci haka ya kamata ce an yi zaɓe a ko'ina cikin ƙasar nan kuma mun sa rai in allah yadda da canje-canjen da inec suka yi da kuma lessons ɗin da aka samu daga wasu zaben da suka biyo a baya za a samu ci gaba a zaben 2015 saboda aka nan mu a matsayinmu na jami'ar pdp muna kallon kasan ne gaba daya mu muna kallon yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasan mu jami'a ce wanda muka san cewa in ba kasan ba ma maganar shugabanci mu jam'iyya ce wanda duk abin da ke gabanmu muna tunanin yadda za a yi mu kai mutane gaba ya zama na akwai ci gaba ba kasan da ba ta da matsaloli ba mu ce ba mu da matsaloli ba zaman duniya kansa da matsaloli ake yin ba to amma a matsayin mu na jam'iyya kullum kullum muna tashi muna bacci kan yadda za a yi mu gara rayuwar mutanen najeriya saboda haka nan zaɓuɓɓukan da aka yi a baya da in allah da wanda za a gaba mutanen najeriya za su sake sa yardansu cikin wannan jami'a duk kuma wayannan kamar maganan da shi ɗan uwana ya yi na wai mun damu ko shekara arba'in ko arba'in da uku ko hamsin da biyu ko duk yawa amma wani rabin mai basira kai an ce ma shekarun ka talatin da ɗaya ne eh shekarun talatin da ɗaya shekaru na 31 kuma ya ake ka zama honorable kana shekara 31 eh to saboda Allah bani dama na yi na yi kakakin majalisar matasan najeriya kakakin akwai majalisar matasa na najeriya na yi kakakin majalisar matasan najeriya daga nan na zo na zama amma in baka manta ba wanda ka gada a wannan mukami shi ma daga ne da yake a'a eh, in baka sani ba ban gaya ba wanda na gada dan akwai bom ne dan wanda dai na gada sa dan akwai bom eh amma akwai wani eh, wanda ya fito daga da wanda lokacin aka ce ya kai shekara 60 a ai ka san ita yanda abin da ke so ka gane shine ita jam'iyyar mu jam'iyya ce wani ta yadda da canji jam'iyya ce wani ta yadda da dole a ji abin da mutane ke faɗa eh an ce mun taɓa samun ehm, eh, shugaban matasa na jam'iyya wasu sun ce shekara 60 da wani abu to amma a matsayinmu na fati na jam'iyya wani tana jin maganar mutane tana bin kuma abin da ta ajiye a ƙasa da aka zo canji jami'a ta ce dole a je a samu matashi ya zo na kan kujera matasa saboda in ba ya za a ce kai ba matashi bane kuma ka zo kan kujera matasa shi ne maganar gaskiya so saboda aka nan jam'iyya ce ta mu ta pdp wanda ta yi canji a yin canjin ne shine allah ya kawo ni akan wannan matsayi in kara jaddada ba maganar da shi jalo ya yi da na ji yana magana an hana waɗansu 'yan jam'iyyar su ta apc zuwa cikin eh, ekiti domin su taya ko kuma su nuna cewa suna tare da gwamnan su fahimi abun ban mamaki abun ban takaici ana cikin wannan dambarwa sai muka ji ta kafofin watsa labarai wani jami'i na hukumar zaɓe ya waye gari yake cewa yake kare wannan mataki da aka ɗauka wanda ba ruwansa bane ba huruminsa bane kuma wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa mutane suke ganin cewa ita kanta hukumar zaɓe watakila ba a shirye take ta wa sauran 'yan najeriya adalci ba domin abin da wancan jami'i ke cewa ai waɗancan da aka hana shiga cikin garin ekiti kafin zaben nan ba 'yan ekiti ba ne akwai dokar da ta ce kar wani wanda ba ɗan jiha ya shiga jiha ba kwanaki kafin a yi zaɓe kaga babu wannan dokar don haka ba taimaka ma jam'iyyar pdp yayi bashi ba shi wannan jami'i da da maganganun da yi sannan na biyu kuma abinda na lura da shi yan najeriya kamar kansu ya fara wayewa sun fara dawowa daga rakiyar batun jam'iyya sun gane cewa jam'iyya shigifa ce kawai suna fara duba wane ne jam'iyyar ta tsayar dan takararta wannan shine ɗaya daga cikin yawa to a bashir baba kafin da zamu barka sai mun sake zagawa amma a honorable ibrahim da suki akwai wani zargi da na je an ce kuna yi na idan misali ma abin da ya faru a kano sai ku yi amfani da alama tsuntsiyar kunnan idan yan pdp suka je wajen suka yi taro sai ku je ku share wajen wai kun share zunubai shin me yasa kuke ba kwa ganin wannan yana kawowa gaba a tsari irin na demokradiyya alhamdulillah kamar da ka sani eh, wannan tsintsiya alama ce ta jam'iyyar mu kuma wannan shahara da kake ake yi fatan alheri ne Allah ya kawo wata rana da duk za mu yi fatali da jam'iyyar pdp domin jama'a sun gaji mu nan da fa jam'iyyar pdp muke karkamanta duk sirrinsu da sharrinsu mun sani gani haka ne muka fita muka dawo muka bi gaskiya domin an ce dama in gaskiya ta bayyana to fa ƙarya sai ta kawo to wannan da kake da alama ne na cewa fatan alheri in Allah ya kawo mana lokaci kamar yadda muka yi wannan shara an share jam'iyyar PDP jama'a sun samu canji kuma ƙasa ta zauna lafiya kuma kamar yadda ake faɗi na tsare-tsare mu ma jam'iyyar apc koyo muke yi yau jam'iyyar pdp ta goma sha biyar amma jam'iyyar apc ta ɗaya top saboda haka dole ne a matsayin mu na yan adam za mu yi kurakure. mu ma muna fata mu gyara kurakure mu fiye da yadda jam'iyyar pdp ta gyara kurakurenta kuma muna fata war haka 'yan najeriya talakawan najeriya su ya bude ba sai na faɗa ba in dai har za a yi zaɓe na adalci a najeriya kamar yadda suke igirari a baki ba a zahiri ba domin wancan zaben 2011 akwai fagori'in bayelsa mutane ba su manta ba mun san mutum nawa aka yi a accrediting ko mun san na mutum nawa aka kawo a matsayin wanda suka jefa guri'a ni din na dan jafiyan PDP ne da ni aka yi congress a nan a can a wancan lokaci lokacin da muka je ana zaben Jonathan wallahi wallahi ran uku ban zabe Jonathan ba saboda na san ba zai iya ba kuma wallahi ran general election ba zabe shi ba kuma haka na tsaya kuma kan na. saboda na san ba zai iya ba masu cewa ma za su zaɓi janatan wallahi a bincike su ba gaskiya suke faɗi ba wata bukata ce ta su su kaɗai ba ta al'ummar su ba ba ta mutanen najeriya ba duk mutumin najeriya wallahi ko ɗan bayelsa ne in ya dubi abin da ke faruwa a ƙasar nan wannan mulki ya fi ƙarfin jonathan goodluck lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To, mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yin ma 'yan arewa jawabai su ne mai martaba sarkin Kagoro a jihar Kaduna, Malam Afuwai Bonnet, da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muhammad Lawal Kaita. Da farko dai ga mai martaba sarkin Kagoro. Ni ne sarkin Kagoro nake wannan jawabi, ina yanzu arewa ba na son junanmu, kasan nan ta kudu suna nan suna cin gaba, suna nan sai fada da junanmu muke, wannan abin da zai taimake mu ba. Addini na kowa ne, Allah ya yana so mu zama Kirista da dukkan duniya ma ya mai da ita Kirista. In yana so mu zama musulmi da Allah ya zama da duniya ma gaba ɗayanta musulmi. Amma bai haka ba. Ya ce mana mu kaunaci juna ya kamata kowa ya yi addinin shi yadda takardun addininsa suka ce masa kuma duka takardun addini sun nuna cewa a kaunaci juna ya kamata kowa a bar shi ya bi addinin da yake so domin shi ne babban abu a kudanci suna da addini amma an kaje ka da su katar gida guda mutum yana da mata uku kila biyu kirista ne daya musulma ce musulmi ne kuma daya kirista ne ya'yan kuma ta wasu suna kirista wasu suna musulunci amma suna nan zama lafiya a gidansu ba abin da ya dame su amma mu a nan arewa a'a kuma wannan saboda rashin ilimi ne ya kamata mu sa ya'ya mu a makarantu e makarantar addini yana nan ka koyi koran ka koyi christianity akwai irin su amma makarantar da za ta sa ka san abin da sauran duniya take ciki da farko da Allah ya yi duniya an ce yare guda ne aka yi ta yi sai da ya mutane suka fara amfani da shi da suna rena Allah Allah kuma ya ta canja ya ba su yare daban-daban don kada su hada kai su abin da yake ba daidai ba amma wannan bai hana mu ba muna da yaren mu barkatai muna da addinan mu barkatai ko a bar shi ya ji nashi mun dai ba a kakare doka ba ba kakare dokan gwamnati ba in an kakare dokan gwamnati wannan kuma zai fi ne kuma yadda za ka kakare dokan Allah ne kana nan kana bin shi ya ce kada kai sata ka je kai sata kaga Allah zai ji dadin ka ba Allah ya ce kada kai kisa kai kisa kaga Allah bai yarda da wannan ba amma mutum ya ce zai kashe wani saboda ba addininsa ba kuma in ya kashe wanda yake ba addininsa ba zai je sama ga wannan bayan alibin kanshi kuma da ce kisa ba iyaka abin da Allah ya ce kenan ku kaunaci juna su abubuwan nan su ne kawai da samu zauna lafiya yawa. mu ga wani wani ko akwai first class ko akwai second class piku a'a mu da mu daya ne jini daya ne mutum Allah ya mutum daya ne sai da an daban-daban don a fuska don mu gane junan mu ko kuma wani ya zama fato ne wani kuma da jere ne wani dogo ne wani kuma na da jiki wani ba shi da jiki arewa ta gane cewa da ta an zauna lafiya yanzu da ya sa ana ba zaman lafiya yanzu shine wannan kwaɗin abubuwan duniya na gani a wannan ya zo kila zai hana ni samu a wannan hanya bari amfani da wannan kalma na addini bana son wannan duk yake zuwa a bani kada ba wani in kuma mutum ya bari dana yana so ya zama musulmi yau ni kirista ne dana yana so ya zama musulmi na in ba shi gargadi akan abin da na gane akan addini na in ya ci ba abin da zan yi ce zan kashe shi don ya ce bai son addini na haka kuma nake so ko musulmi Dan ka yana so ya zama kirista a ba shi magana ka ce a a ga shi nan ga inda nake ga yi ga shi ya ki ka ga shi ya tafi abin da zai kawo zaman da afiya kai a duniya ku abubuwan duniya mu kaunaci juna muna kaunan juna arewa za ta zauna lafiya kasar najeriya za ta zauna lafiya duniya ma gaba ɗayanta za ta zauna lafiya amma in babu duniya fa ba yadda za ta zauna lafiya sai dai kuma lokacin da duniya ta tashi kamar da muka sani ana magana end times abin da nake so arewa ta gane kenan mu zauna lafiya haka nan ubangiji ya taimake mu shi ma tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji muhammad lawal kaita ya ce dole ne fa 'yan arewa su gaya wa juna gaskiya game da wajibcin zaman lafiya da haƙuri da juna muddin dai suna so su ci gaba kamar kowane ɓangare. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya jama'a jama'a Najeriya, manya da ƙanana, ni a rajin lawal kaita, tsohon gwamnan jihar Kaduna, na roƙonku muna yi maku wa'azi ya kamata mu haɗa kanmu najeriya nan kusan dukkan najeriya muka same ta ina kira da ku kuma ina roƙo gare ku muna nan najeriya da bahaushe da ibo da bayarbe da ijo da Babarbari, da Banifi. na roƙo mu taimaka ma kanmu ko mu haɗa kawunan mu taimaka ma kanmu mu haɗa kawunan mu taimaka ma kanmu mu zauna lafiya Allah shi ka Allah taimaka mana Allah taimaka mana domin abin da mutum zai lura a arewa yanzu yadda mu muka sa arewa shekara goma sun da su kuce yanzu ba haka take ba da duk industry na atamfa shadda da duk abin da ka yi tsakanin kano da kaduna yau ba ko daya babu wani industry of substance muhimmi wanda za ka ce ga a arewa yau me yasa rashin haɗin kai yanzu mun abubuwan da ke na Najeriya sai da muke roƙon mu haɗa kai mu haɗa kai ba mu gana jam'iyya ba mu gana addini ba mu gana abun ka a haɗa kan nan in arewa za mu hiddo mutum mu mutum guda mu sai shi ne za shi mu shugabancin ƙasar nan dubi abubuwan da muka shiga matsalar da muka shiga yanzu a samu a gyara amma in muka bari yau aka wuce da mu to wallahi ta sai Allah ta ɗan mu da jikokin ba za su yi mu ba wani ka haɗa kan nan shi ne ba babu ka duba da ka duba babu wani duk abin da ake a mutum na ƙasar nan unity ta fiye na sauransa duk yau babu Kano babu. Na za mu saka mu. A hankali a hankali mu da kanmu mun bari ana mai da mu banzaye. A kwaɗi maka magana mara daɗi. Sai ga lokacin na kace da mulkin nan baka yi ba. Abin da muka yi gaskiya da taimakon juna. Ƙasa mai arziki mai albarka kamar Najeriya yanzu. mai babu. kai wahala sai kuma ta bai mutane na da dubu biyar dubu goma ce zai fi abinci to dole shi kan haɗin kan mu ne kuma kan na kan haɗa kan namu ba na arewa kudu ta arewa da kudu haɗa kan mu kowa ta shi ɗan najeriya ne ya yarda shi ɗan najeriya ne ya yarda ya yarda mai a najeriya ka ga da abubuwan masu na to alhamdulillah to dan gudun jawabin da nake zo in yi kuɗi na wannan ke taimaka mana ko shi wani jagora ko wanda shi haɗa samu na gode. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.